العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين ده ذو الحجة حجرا مزان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku daidai da ashirin da uku ga watan bakwai miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wata ta'ala muke roko da ya mana dace da duka alkhairi na duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa har yanzu dai muna magana kan wannan istoshi sittin da uku wanda suke na azalumai karshen azalumai yau za mu tashi nan ba ta hamsin da shida ko shi ne habasahullahu fi jasadi Allah ta baraka wata ala ya tsare shi a jikinsa wato an tsare ma wani jiki kamar yadda ya rika kulle bayan Allah in an masa ba daidai bai kama mutane ya tsare in an masa ba daidai bai kama mutane ya tsare a kwana tashi saboda akan zalunci yake tsare su wanda ya zalunci mutum in Allah ya ga dama ya nuna masa tun anan duniya in Allah bai ga dama ba ya bari har sai an je lahira sai ya nuna masa domin abu ne mai sauki wurin Allah tabaraka wa ta'ala da aka duk abin da mutum yayi idan yana so ya aikata amma kuma aljaza'u min jinsil amal yanda mutum yayi haka za a yi masa da haka babu wani abu sai na aka idan dai mutum yayi abin da yayi da aka idan mutum ya waɗannan da ya fi abin da ya yi ya yi yadda ya ga dama a kwana a tashi a kwana a tashi daga nan ana nan ko dai ya fara cin sakamakon abin da ya anan duniya ko kuma a bari har sai an je lahira to wanda Allah ya taimaka ba a nan duniya zai fara nuna masa cewa ba kai ta ba mun yi karatu nan mun maimaita mun maimaita ko ɗazu sai da muka maimaita in dai kai bawa ne ka yadda kai bawa ne Allah ne ya halitta ka anta mamlukun la taqdiru ala shay kai bawa ne mallaka ka aka yi baka da komi kowa in yana son ya ga wa'azi ya kalli jariri ko jariri a sadda aka haife ta mutum ya zo jariri ba shi da komi bai san komi ba bai san kowa ba mahaifiyarsa ma da ta haife bai ta ba sai daga baya yake saninta baka da mulki baka da ilimi baka da matsayi baka da komi duk abin da mutum ya samu na waɗannan abubuwa a nan ya same su in mulki ne in faɗa a ji ne in matsayi ne in kuɗi ne in ma ne, sai da mutum ya zo duniya ya same su idan Allah ya taimake ka ya ka su sai kai amfani da su yadda ya cancanta sai kai aiki da su sai kai amfani da su sai ka sarrafa su inda ya kamata to lokacin mutanen ma da ka zauna da su sai su ji daɗinka su fi kai ma addu'a suna ganin matsayin nan naka sun amfana da shi sun ji daɗi ranan da ka mutu kuma su dinga tunani su nema addu'a su tsaya a kabarinka wani ma zai a nan garin na san wanda aka sanar da mutuwan wani a masallaci ya faɗi ya suma aka ce har ya ce wallahi mutumin nan duk wani abu da na samu na rayuwa shine sanadi a yanzu nan da muke maganan nan ya yi ma alƙawarin zuwa maka bana to ya mutu shi ma kawai sai ya suma yanzu wannan zai je ne adda wanda ya suma saboda wanda yake so wanda yake ganin ya taimake shi ya abin nan ba to wani ko idan ya mutu ranar da ya mutu sai dai tsinuwa wanda ya kiyaye bakin shi kadai zai shuru kawai kare baki amma ba dan ba wai ce tunda dai ya mutu ai shuru tunda dai ya mutu ai shuru a tsitsi ne mai to sau haka mutum sai zaba ma kanshi kai bawa ne ka koma ka bauta ma Allah ka zama bawa ka san kai ba kowa ba ne ba ka da komi ba ka akai shi ne rabbu shi ne mai komi shi ne ke da daraja shi ake bauta mawa shi kaɗai ba haɗa shi da kowa in kai mai wannan bautan sai ya soka sai ya sa bayansa masu soka sai su girmama ka ka samu abin da baka tunani ma in ka kuka yi faɗa da shi kun yi faɗa da kowa gaba ɗaya zai sa bayan naka su masu kika in su kake so su girmama ko su yi wani abu su wulakanta ka in wani abu kake nema ka samu tun da ka rabo daga can wurin kowa kowa za ka samu ba in duk duniya suka taru suka ce sun goya ma ba in Allah ya rubuta kai ka shiga uku saboda kada mutum ya rudu da wani abu kullum ya rika tar da kake babu halata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura bai zo mutum bane labari an yi wani zamani da can mutum shi ba kowa bane da an yi zamanin ko ba za ka gano wancan ba ka kalli wani jariri ka ga da ka taba zama jariri sannan kuma a kwana tashi wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi duk wanda muka raya shi sai mun kaskantar da shi kuma a halitta jiya mun yi karatun ka taso da kana jariri ba kowa ba ka da komi ba a san ka ba ka da ilimi ba ka da wayo ba ka da karfi komi sai amma a waye gari a san ma ilimin a san ma komin a san ma wani abu a san ma matsayi a baka aro duk kayan aro ne ko ka rike su in ka zo tafiya sai ka aje su sannan ka aje kuma ka tafi ba kowa yadda ka zo din naka zaka koma baka da komi baka da kowa ba wanda zai tsayawa a can sai in ka je Allah ka zama manzon Allah in ka shiga kabari magana ta kare so da haka in ma kafin aje kuma zaka tsufa abinda ka sani ka mance abin da kake yi da ƙarfi ka mance abin da kake sa ka daina ci abin da kake ci ga su kana gani suna baka sha'awa yanzu baka jin daɗi ko ka ci baka jin daɗi in ma ba hana ka an ka daina ci ba kana ci kana ganin ba su da daɗi abin da ka sani wanda ka sani ka koma ka daina gane shi na da na baku labari jiya nan na ce mutum da ɗan shi in yi wani tsufan kun san kawai ya'ya kowa ya sani ko kallon su kake ba ka ce komai ba 'ya'yanka ne ka kalla kana jin daɗi lokacin harunun rashid ya kai wasu mutane an kukkulle su a kurkuku da ya ziyarce su a kurkuku aka ce masu Ni ne yanzu da kuke kurkukun nan ya dame ku ya ce iyalinmu da ba ma gani ba mu san tarbiyyar da muka yi masu koya suka koma ba yanzu shi ne babban abin da ya dame mu da aka tsare mu a kurkuku aka sa katanga tsakaninmu da iyalanmu ba ma ganin su harun rashid da yake bawa allah ne bi ya koma gefe ya kuka ya ce to duk wanda suke kurkukun nan wanda ake bin su bashi na biya masu wanda ya wani laifi na abun nan an masa afuwa duk wanda suke kurkuku a sake su su koma wajen iyalinsu ashe mun tsare su suna cikin kunci ganin iyalinsu da ba sa yi to in ka tsufa kana cikin iyalin ba ka gane su in kai wani tsufan kaka da 'ya'yanka ga jikoki ga kaza ba wanda kake ganewa to wani daɗi kake ji lokacin abinci baka jin daɗin sa ƴaƴan da kake kallo da ka ji daɗi yanzu baka gane su a gaban su wani zai zo gaban ka sai ka rika tambayan shi yau ina ka ga wane bayan kuma wanan ne a gaban ka baka gane shi ku gaya nan wani daɗi za zaka ja wannan lokacin da ko ka rike mukami ka rike matsayi kaza kana da mulki kana da fada a kana sawa ka ce a yi ko a bari ka tattaka wanda ka gadawa yau ka koma gaba ɗaya gabanka ana yi baka ma ganewa balle ma gaya ma kuma an gama ba ta ganewa ba za a yi kafin wannan lokacin ne mutum zai tsaya ya rika kallo ka rika kallon yadda kake da ka rika kallon yadda kake yanzu ka rika kallon kuma kyautar da Allah tabaraka wa ta'ala in kau ba haka ba kai amfani da wannan matsayin ko kai amfani da maganganun wasu za ku ji ga sunan waɗanda suka yi tawaye da Allah bari ku jiya suka karasa ga guda ɗaya nan habasahu Allahu fi jasadihi Allah tabaraka wa ta'ala ya rike mai ya rike shi a jiki ga jikin bai aka sani amma yanzu an tsaida shi ba iya komi wane ne shi wannan innahu ahmad bin abi da'ud al-iyadi al-mu'tazili qadi al-mu'tasim shine wannan shi wannan mutum shine wanda Allah ya turke shi a jikin shi kafin ya mutu sai da aka nuna shi ba kowa bane shine ne wane ne ahmad ibn abi da'ud sunan shi kenan da'ud du'ad ko ahmad sunan shi ahmad bin abi du'ad al-iyadi al-mu'tazili ne ba mu'tazili ne shine wanda ya zo suka ta jijjima malaman duniya suka ta jijjima malaman musulunci akan sun ce su qur'ani halitta Allah ne su kuma mutane bayan Allah ahli sunna sun ce qur'ani ba halitta Allah bane qur'ani magana Allah ne tabaraka ta'ala sai an yi rantsuwa da shi rantsuwar ta yi in kai tawassuli da shi tawassulin yayi saboda qur'ani magana Allah ne da halitta Allah ne sai ta tsufa halitta Allah ba ta tsufa da halitta Allah ne sai ta lalace sai ta kaza halitta Allah tana tafiya tana mutuwa tana karewa amma sifa ta Allah maganan shi ba yiwuwa ta zama haka su kuma suka ji yadda aka yi ta fama alladhi jarra al-bilad ila mihnati khalqi quran wanda shine alƙali wanda ya bada fatawa aka ja garin gaba ɗaya ƙasa ta koma cikin fitina kan cewa ƙur'ani halitta ne wa bi sababihi uhina ulama al'umma da wannan ne ta dalilin wannan ne aka wulaƙanta malaman wannan al'umma aka doddoke su wa uddibu wa sujjinu wa kutulu kuji aka azartar da su aka ɗaɗɗaure su a kurkuku ba haka na aka kakkashe su duk ba wanda ba ya masu ba uddibu wa sujjinu wa kutilu duka an masu takallama fi ahmad bin Hambal wa aba mu'taqadahu yayi magana kan imam ahmad bin hanbal ya aibanta abinda imam ahmad bin hanbal yake kai shi ma tunda shi ma babba ne wancan ko wa bi sababihi ahmad bin Nasar al-khuzai kuma ta dalilin wannan ne aka kashe wani jijjige shi ma ana ce mashi Ahmad bin Nasar al-Khuzari kun gaishe can gashi san taqaddama tarjamatu ta ta unwan maganar su ta gabata a karkashin wancan da muka karanta na karkashin wanda muka ce wato ra'su ta tatakallamu ba'da mautiha kun tuna can mun karanta can baya ko cewa kan wani annabi yayi magana bayan an kashe shi kuma kan ya rika magana mun karanta can baya wanda ke so ya koma baya ta ya duba saboda haka wannan wasu jinal imamu ahmad wa udhiba bisiyab dalilin wannan ne yasa aka ɗaura imamu ahmad aka ladartar da shi da bulala aka dinga tsutsula mai bulala kuma kuma amma tun da aka ba shi ne muka yi magana ba yace yana ba adda Allah ya kara ya kan almutasim din ma shi almutasim din yasa aka yi mai imamu ahmad duka dukan da sai da ya kasa tashi aka ce likita ya zo yana tambayan to wannan ciwo ba a taɓa mai imamu ahmad duka irin wannan ba har ya kasa tashi ya ce to kuwa sai an je a gano waya za a yi ma'ai mai magani aka ce shi likitan shi ne ya tafi gidan kurkuku ya je ya samu waɗanda aka tsatsare a cikin kurkukun nan ya je masu da tsaraba ya shiga yana masu wasa yana hira da su a hankali hankali sai ya tattara sai a taru sai ce wai da Allah a cikin ku wane ne aka fi mutasim ya sa aka yi masa wani dukan da ba ta zai kowa ba sai a ce wane ne wane ne sai zai same shi ce kai komi ka aka ma wannan duka daga karshe sai a ce kai ba shi bane a inda dai duka ne ba wanda aka taba ma kaman wane ana nan yana ta yawo a cikin su yana rarraba masu kyaututtuka yana hira da su har ya je ya gano wanda aka mai duka irin wanda aka mai ma Muhammad ya je ya same shi ya ce an ce amma duka ya ce gaskiya dukan da aka mai baya jin an ta mai wani irin wannan dukan dan sai da ya kasa tashi sai ya ce to mi kai lokacin da aka yi ma wannan duka ya ce ai wani likita ya samu sai da aka fasa bayan aka tsaga bayan aka kwashe jinin da ke ciki sannan iya tashi amma in ba aka ba wani jini ne ya je ya yi gudaji a cikin wurin ba fa gudaji ba tsodo su ce na ce gudaji abin nan ya dunkule ya clotting ya sunan shi da hausa ya daskare ko yawwa to kaga wannan ya fi mana da daji ya daskare a cikin bayansa aka ce to sai da aka kwakwale shi aka kwashe aka kwashe wannan sa ne ya samu lafiya to da aka da ya gama hira da shi sai koma ya samu imamu ahmad ya ce ya shiga kurkuku gaskiya ya ji labari ba wanda aka ta mai duka sai mutum ɗaya amma fa ga yadda aka yi kai ma sai an yi ma haka ya ce to wa zai man ya ce ni zai ma ni zan yi ma zai kwanta kawai yanzu ka kwanta a wannan aiki ya ko kwanta aka fara kwakwalo ya ɗauko jinin nan a kwakwalo a yanka bayan nan a fasa baya a kwakwalo ta nan a yanka baya a fasa baya in ya aka matsa sai ya suma aka matsa bayan nan sai ya sume amma in ya farko maimakon ya la'anci wanda ya mai abin nan sai ya ce Allahumma gfir lil mutasim Allah ka gafarta ma mutasim Allahumma gfir lil mutasim ya zo daga baya ya ce a'a mutasim shi ya sa aka yi ma wannan duka amma kuma da ka motsa sai ka ce Allah gafarta mai ya ce eh ai ba na so ne in an je lahira a ce ina shari'a da dan gidan manzon Allah wannan cikin zuriya manzon Allah ne a ce manzon Allah ga ta ina shari'a da dan gidansu ba na son haka to kun ji amma kun ga inda aka sau da aka haka yayi ya sa aka doddoki mutane aka kukkulle wasu ma ta dalilin wannan maganan guda daya sai dai a ce mutum ya tauriya yana gani ya juya abin ya juyar da shi wasu kuma suka ce a matsayinsu ko shi sai da aka ce mai me zai hana ya tauriya ya ce a matsayina na fi karfin yin tauriya in na tauriya mutane sun halaka domin ga mutane nan a waje sun cincirundo wani bayan wani da takardu da alƙaluma suna jira su ji yayi fatawan yayi tauriyan daga nan su kwafa da mu ma haka zai zo mana saboda aka yi ya ce irin su ba za su yi tauriya ba na? eh hmm. sosai eh eh sosai eh abin aikin banza eh in babu aula sosai sosai wallahi sosai yana cikin hayatul a'imma mun karanta cewa ya daga cikin abin da ya faru lokacin da aka yi ma Muhammad aka tsare bayan ya ci duka aka kai shi a kulle sai ya hadu da wani dan fashi a cikin a cikin kurkukun yana nan cikin hayatul a'imma kana so karanta da aka kai shi kurkuku sai ya hadu da wani barawo a cikin kurkuku sai barawon nan ya ce masa kai da imamu ahmad ya ce na'am shine imamu ahmad sai ce to ina baka shawara duk yadda za a yi da kai ka cije akan gaskiyar nan da ka tsaya kai ya ce shi barawo ne an kama shi ba so ɗaya ba so biyu ba a yi mai duka a yi mai ligis a kai shi a kulle ko bai daina satan ba a yanzu bai bari yana nan bai bari ba kan makan shi to kai ya ce wanda ke kan ƙarya an dokai an kulle an yi gaje-gaje da shi duk bai sa ya ji tsoro ya bari ba sai wanda ke kan gaskiya shine zai bari don haka ka ci kan gaskiya ka bari shi kuma imamu ahmad ya ce tun da ake mai wa'azi ma bai ji wa'azi kamar wannan ba mutum ɗaya kalma kana iya samun ta daga bakin maki daga bakin kaza daga ta inda ba ka tsammanin ta kana iya samun kalman da za ta karfafa ma gwiwa kai abin ban mamaki kaga da wancan farawa ne ba ka ce ya sha duka ba da zani ina ɗan barno ɗan barno ka ji yadda aka yi ko an dokai an dokai an kai shi kurkuku an kulle an dokai an dokai yanzu ya haɗe da imamu ahmad sai sai ya mai imamu ahmad wa'azi ya ce kai ne imamu ahmad ya ce yi ya ce to ka dage akan ka abun nan da kace kai in dai ka tabbatar gaskiya kake tsakanin kacije cije ya ce su ma da suke kan rashin gaskiya an doke su an mammake su an kukulle ba su bari ba ballanta da wanda ke kan gaskiya ka cije shi kuma imamu ahmad ya ce bai ji wa'azin da ya kai wannan wa'azin ba ya ko cije to saboda aka wannan ya yi ta duka ya ta sa ana ta dukansa aka kulle gashi nan wada alaihi imam ahmad sai ko imam ahmad ya mai addu'a fa habasahu allah fi jasadihi kama habasa al-iman sai ko allah tabaraka wa ta'ala cikin ikonsa shi ma ya tsare shi a jikinsa kamar yadda ya tsare imam a kurkuku shi ma ka tsare shi a jiki za ku ji yadda ya zama wa dakhala alaihi wa adahu abdul aziz al-kanani wani malami jijjige daga ciki ya je gaida shi ya shiga cikin gidan shi ya gaishe shi ya tadda shi kwance bayan ya zama ya samu falon lokacin ya yi paralyzin kuma da aka yi paralyzin in sai aka raba jikin biyu bangare daya ya shanye ba shi da amfani idan kuda ya hau bisa sai ya ji kamar namomin daji na cakkar jikin saboda masifa ɗayan jikin kuma da namomin dajin za su zo su fara cauka kuma baya ji aka aka raba jikin kala biyu ɗayan ɓangaren idan kuda ya jira bisa daɗi da sai ya fara ihu kuda in ya hau bisa masifar zafi zai ta ji sai ka ce irin yadda samiri ya yi shi samiri gaba ɗaya jikin ne tun da ya ma annabi musa rashin mutunci ya rashin arziki sai aka sa jikin gaba ɗaya ya zama kamar masifar wuta kamar mai corona duk wanda ya haɗu da shi ya haɗu da mutane sai ce lami sa lami sa lami sa ce kada ka taɓa ni kuma kakka bari shi ya taba ka duk wanda in shi ka bari ya taba ka sai ka yi zazzabi in shi kuma aka taba shi sai ya ƙara zazzabi kawai sai zazzabi ya kwana zazzabi masifa da haka ya dinga lamisasa lamisasa ya kasa zama cikin gari ya ciki bayan gari lamisasa lamisasa ya yi daji lamisasa lamisasa daga nan ba san yadda yi ba mutum yake ya yi faɗa da Allah to shi ma wannan da ya yi mutane haka ya riƙa kulle sai aka ce shi bari a kulle jikin sai da aka sai aka raba jikin kala biyu kala ɗaya zama kala kaza kala ɗaya zama kama kala kaza gashi nan za ku ji da wannan malami ya je gaishe shi ya ce wa qala lahu lam atika aidan ya ce ba na zo ne in ma dubiya ba kai sana kwaka bulala ne saboda aka yi ce sai yake ce mashi ni ba na zo in gaishe ka ba ne a'a na zo ne in ma jaje kuma in gode ma Allah na zo ne in gode ma Allah akan abin da ya same ka ya ce lam atika aidan balli ahmad Allah ala ai an sajjana ka fi jaldika ya ce ni abin da ya sa ba na zo in gaishe ka ba ne na zo ne li ahmad Allah saboda in gode ma Allah an sajjanaka fi jildika saboda ya sa ka kurkuku a cikin fatar jikinka a jikinka aka tsare ka kai ba sai da aka ɗauki jikinka aka kai wani wuri ba da ka zaune da jikinka amma an riƙe jikin ba ka iya juya shi ba ka iya tasarrufi gaba ɗaya ya fito ko qala ibn kathir ibn kathir yace ibtalahu allah bil falus Allah tabaraka wa ta'ala ya jarraba shi da falus ne menene falus inna al falus shalalun yusibu nisfal badani shine rabin jiki ya shanye shine falot an jarrabe shi da falot ne rabin jiki ya shanye qabla mautihi bi arba'i sinina kafin ya mutu sai da ya shekara hudu a kwance yana ganin yana ji baqiya hana ala firashi aka bar shi aka wurgar da shi akan shimfiɗa yana kwance la yastati'u an yuharrika shay'an min jasadihi ba ya iya motsa komai na jikinsa jiki ya shanye gaba daya ba inda yake iya dagawa a ga wanda ke daga hanci wanda ke daga kafada wanda ke zabura yana ganin shine ya isa to yau an shanye shi ga shi a shimfiɗa kwance kamar an aje tsumma ba iya ba daga hannu ba daga kafa sai bari ma ku ƙara ji wa hurrima lazzata ta'am wa sharab wa nikah ba dai suna ke takama da zuwa mulkin ba ka ci abin da kake so ka sha abin da kake so da ka ga ka to yau duk an tare shi daga waɗannan ba maganan ya ci abinci mai daɗi ba maganan ya sha abu mai daɗi kowane a ce mai mm, mm. iyali ko kowa ta kama gabanta mutumin da ya shanye gaba ɗaya kwance kan fiɗa kamar tsumma to mi za a yi da shi ba abin da za a yi da shi guduwa za su zona ranar zona ko sun ce na zona ƙarya ne kan ma ka sa ran haka ƙarya ne ka ko ba kamar tsumma ɗan barno Belum juga aku. abang malam. Kau anak. Kau kau anak aku dulu. Lah. <laughs> Nombor ni. Nombor tu kalah saya hari ala ni. Malam hari. Chairman. Mr. Chairman. <laughs> Kalah kau dulu. Kau kau tahu. Di mana kau nak berapa? Aduh. a ga ciyawa tun da ciyawa ya yi magana ba da ciyawa ya yi magana ba zai saurayi mana inkari ba sauran mai mana musu haka ne dama ya ce idan za su tsaya bi za a yi to ba harka ba ko yi kowa tsaye ba ina wai ni ba na san ba za su tsaya ba ƙarya ne ko sun fara gaya ba suna ta wallahi tallahi da abin da ya same ka mu muna tare da sai mutuwa ina ka ce sau da daidai ƙarya ne ina ba za su yi yawa guduwa za su yi abin da ba mutane za su dinga ziga su a nan garin fa ba ma magana mutum jiya kawai jiya mutum fa kai shi asibiti ga kuɗi ga komi a kai shi asibiti aka rasa wanda zai zauna ma da shi a asibitin ɗayan shi aka kira suka ce a su ga abubuwa a gaban su ya za a su su zauna aka ce to shikenan a koma wajen matan matan kowace ta ce wallahi tallahi su dai bari su ban mu babbai ita kadai ke iya daga shi wai su ba su iya daga shi za su taruwa suka ce a wannan sai a fara kece kece kece kece ba gaba ɗaya suka tsere suka ce wallahi ba za su yi a wasu ba sai aka ce ya za a yi sai aka ce sai dai a nemo masu aiki gidan shi leburori a zo a biya su kuɗi su kuma da aka nemo suka ce nawa za a biya mu dan albashin ma da ake bamu bai bamu ba bai bai biya to yanzu ne za mu je asibiti mu wanke mai bayan gida mu wanke mai komi mu wanke mai komi nawa za a biya sai dai kullum a biya mu kuɗin mu a sake mana a ƙasa dan wanda muka yi mai aiki ma kafin yanzu bai biya mu ba to yanzu kuma za mu yi wannan jagwalgwalan kuma sannan a biya kun ji na ɗaya na biyu malamin mu ke bamu labari ya ce wallahi yana ba da shawara kuma maganar nan ba zan iya mance ta ba saboda da asuba ne wata rana akwai wani bawan Allah yana da gona a can mu ma muna da gona da can ina can ya sunan wani na malamaka ta unguwar mai daro unguwar mai daro wata rana sai ya dauki malami ya ce mai ina da gona a wurin na ya ce aiko zan so in ga gonan nan saboda aka wata ra'a a ɗaukan da asuba mu tafi gonan muku zo muka ɗaukai da ba. ana yin sallah ba muka buga muka tafi gon mai daro Allah da ikon shi da ba raban mu je gonan muna zuwa sai muka tara an yi ruwa ya fito gadar da za a tsallaka a je wurin ta cika gaba ɗaya ba a gane gadan ruwa ya ambaliya ya tsare wurin sai kawai sai muka ce gaskiya sai dai mu dawo sai wata rana mun koma Allah da ikon shi bayan nan kuma aka fara sace mutane wanda ma yaban gona aka sace shi to ni na je kallon gona daga nan na masu ina ina da gona ta da wa yi ina ba ko gado ta ina gona ba zai yadda ta yi ba yanzu eh, muka dawo muna dawo a hanya sai ke ce man kaga malam usman ya ce wallahi idan mutum yana son kanshi da lafiya yana son kanshi da alkhairi to ya gabatar makan shi da wani abu tun ciwo bai kama shi wani mutuwa kaga in ciwon mutuwa ya riga ya kama ka in ba sa'a kai ba kowa sai ya guje ka ya ce wallahi akwai mutumin da na sani ba ran da za a nemi kuɗi a ce an kasa samun sama da miliyan arba'in a wurin shi Isar da aka nemi kuɗi aka ce abin nan ba zai wahala a nemi kuɗi a ce maka yana da ƙasa da miliyan arba'in ya ce amma kaga da rashin lafiya ya kama shi aka yi waka cika tashi da kudin nan kafin ma ya mutu ya ce na je gaishe shi da kaina malam sai ka toshe hanci za ka yi saurin shi ya yi zawo ya yi kaza amma yana kwanci a ciki ba wanda ya zo ya taba shi ya abin nan ba in ka je sai ka ji kuda sun tashi kusa da shi sai ka daure wanda za ka iya shiga ya ce a wannan halin da yake ciki idan wani abokin hudar shi ya zo ya ba shi kuɗi sai dai ya sauri kawai ya dudduba haka sai ya nemi cikin wannan bolar wannan tsumma tsumman ya sauri ya daga ya ɓoye su don kada a gane an ba shi kuɗi in kawai aka gane an ba shi kuɗi da matan da yaran rige-rige suke a kansu dai su ɗauke kuɗin nan ko ba wanda ke wanke mai bayan gida sai kuɗa buru da an ba shi abu sai ya sauri ya waiwai ga akwai wanda ya gani in ba wanda ya gani sai ya tsaga cikin wannan tsumman ya tura sa ciki saboda ciki yake samu ya danyi wasu hidimominsa yana daga kwancan amma ba yana cikin ba kwata-kwata ba kowa na kwanci sai dai an ga wani mai ɗan riga mai kyau ya fita sai su zo su fada lulleka suna dudduba ko ya aje ɗaurin kuɗi in ya aje ɗaurin kuɗi su ɗauke to kaji malam sani mutum ba zai wani abu kafin wannan lokacin ba tabbas ne shaidan zai ziga su lokacin nan da ka zama kana akwai wanda na haɗu da shi a idi in muka je idi aglabiya mukan zauna wajen malamin mu zauna malamin mu ne mu zauna cikin wani ɗaki mu ɗan yi maganganu ya ɗan mu wasu labari ya ce mana ga abin da ya kamata ga abin da ya kamata ran nan da muka zauna wurin suna magana da wasu can mu ko muna magana da wani sai ya ce man ka ko ji labarin wani ya mutu na ce ban ji ba ya ce ai ya mutu saboda biredi na ce saboda biredi kaga wannan dole ka so ka ji labari na san mutumin na san mai kuɗi ne amma an ce ya mutu saboda biredi ba zan tambaya yanzu saboda ya aka yi mutu saboda biredi ba ni ce kai ya aka yi ba za haddasa ya ce ai abin da ya faru ya yi paralysis ne kaɗan wani gefen jikin shi ya ɗan samu stroke ya samu ɗan paralysis sai je asibitin 44 aka ɗan yi mashi magani aka yi abin da ya samu sauƙi bayan nan sai ya dawo sai aka ce zai rika zuwa wannan gashin da ake yi rika zuwa gashi yana ana gasawa ranan nan da ya fita je gashi yana dawowa ya shigo cikin gida da maganin shi a hannu yana toka da kawa yana tafiya yana a wannan bai da maganin shi a hannu shi da tsammanin shi ka inna lillahi wa inna ilaihi wallahi malam sani tsammanin shi lokacin nan yanda ya dawo daga asibitin nan yana dan gashi matan nan sai ta tarbe ta an shi maganin ce ka dawo ce ya dawo to ya aka ce to zauna ka sha maganin ya aka yi yana dawowa malam yana dan gasa da ledan nan ba an shi ledan ba sai kawai ta ce mashi haka dawo ya ce na dawo ta ce an yi gashin ya ce alhamdulillah ce to shine kuma kada mana hannu biyu ko dan zaraman biredi ma baka sau ba ya ce biredi babu biredi a gidan nan sai na fita na so ta ce amma dai sai ka fita ka je asibiti hafo tuho ka da mana hannu biyu ko biredi baka sau ba ya ce biredi inna lillahi wa inna sai ya kan kujera kawai ya faɗi rakab yadda ledan maganin nan ai daga nan da ya faɗi kan kujeran nan yadda ledan maganin nan maganin da bai sha ba kenan sai makabarta to dama mai neman mai fama da wannan matsalan an karo mai wani kawai ya je da ledan nan kawai ya faɗi kan kujera ya ce biredi yan saboda biredi ko ki tarba dan ansa ki tunanin ma na sha ma sai biredi inna lillahi wa inna a gida na yi biredi ya gagara a sakin tamman biredi ta na dawo gasu sun zo da biredi ya fara kuka kan kujera daga nan kawai sai ya wuce kira kabarta a shaida mata da ta zo matan ta fara ɗauko motar da bai hawa ma aka to gidan sai da ya zama kamar nan da na abu sai da ɗan wurin suka tafi suka je suka samu iyayenta suka ce wannan mahaukaciya ce da fara da ta mai da gidan yanzu ya zama wani dandali kullum mitin da waɗannan da waɗannan a gidan kamar ma mai gidan bai mutu ba to kaddara in bai komi ba to shi za a yi mai a nan masallacin muna nan wata rana da asuba wani immigration officer yake controller yake bani labari ya ce ya je ya ga wani mutum a asibiti dalilin maganar da ɗan shi ya yi dalilin kuma mutuwar shi an kwantar da shi a asibiti ya daɗe ko magana baya ya yi kwana da kwanaki yana kwanci a asibiti Ran nan sai likitan nan ya ce shi fa abun nan ya yi tsanani yana ganin da za a ɗauka a kai shi asibiti a waje watakila tun da dai da kuɗin shi ba mamaki sai a samu sauƙi a samu abun nan ba sai shi kanan shi wanda ke jiye shi sai ce a bari har babban ɗan shi ya zo sai mai shawara babban ɗan ya zo kwana da kwanaki shi bai magana babban ɗan nan ya zo ya zo ya gaishe shi sai anan yake ce mai akwai ko shawarar da likita ya bayar likita ya ce gaskiya su sun yi abin da za su yi tunda bawan Allah ne yana da dukiyar shi ya ba mu shawaran cewa mu kai shi asibiti waje mu gwada can ma mu jaraba sai ce asibiti waje a wannan matsayin wannan is just a waste of resources a dauka kai a bata kudi yanzu a wannan halin an kai shi waje mai za a yi wannan waste of resources ne shi kuma da bai magana nan kawai sai ya juyo ya ce waste of resources wane kudi na waste of resources a kai na asibiti ya ce inna lillahi wa inna ya ce wallahi da na san haka da ban nemi kudi ba da na san zan nemi kuɗin da za a zo a ce za a kai na asibiti a ce waste of resources ya ce wallahi da na sani da ban nemi kudi ba kaga da ya juya baya kalli bango sai dai suka juya abin su suka dauka suka kai makabarta an gama a mutu kaɗan kenan to saboda haka ku ji kowa ya san yadda zai makan shi ka yi abin da ya cancanta ka yi in Allah ya taimake ka baka nan sun ƙara ma kana son haka fa biha wa nema in ba ƙara ma ba ka kai boyo da can ka boye wani awa wurin ka samu ka yi wani ɗan abu amma ka zauna a gidan nan da abin da kake iya yi da wanda ka duk ko ɗaya ba kai ba to ko za a sha nadama ranar da nadama ba za ta yi amfani ba a rannan nan muka yi karatu da wasu daga cikin kunan da asuba aka ce idan mutum ya mutu ya bar wannan gidan wallahi duk abin da za a yi mai na alkhairi baya rena shi kaga yanzu idan mutum kuna tare da shi a rayuwa in kai mai wata kyauta kai ma da kanka in ka ga wata kyauta sai ka fasa ka ce ta yi kaɗan ko ka fasa ba mutum in kana ganin girman shi wani in kana ganin darajar shi wani abin ko ka ɗauko ka ba shi sai ka a matsayinsa a wurin ka yi kaɗan to amma kun ranar da mutum ya mutu ka ba shi naira ɗaya ɓandala ɗaya to ta fi masa duniya da abin da ke cikinta kuma in kuka lura har yanzu ko kuɗi da ke hauhawa ko dala da take jujjuyawa ni shi yasa nake ganin mutum kawai za ka alkhairin ka kai alkhairin ka ko an ce ma da naira ne ko an ce ma da dala ne in za ka yi ka yi saboda har yanzu dalar nan duk yadda ta kai yadda ta kai a ce dala daya da naira har yanzu yadda ta kai dala ba ta kai yadda Allah ke linka ta ba ke linka ma naira ba yanzu ko in ka ba da naira daya Allah sai ya baka ɗari bakwai to har yanzu dala ta kai ɗari bakwai malam ka ta kai ba ta kai ba to ga inda za ka bada in kana kallon tsadan dala ba ta kai kaza to har yanzu dalan duk tsiyarta da ta kai yadda Allah ke linka aiki alkhairi ko kuma kai ba kuma matsala kuma ka samu kuɗin me matsala ka samu kuma har yanzu dalan ba ta kai yadda Allah shi ke linka lada ba shi ɗari bakwai yake bada ta naira to shi wasu suka gane saboda haka idan ba ka yi makanka ba za ka gane nadama aka ce wanda ya mutu yana tsammanin aikin alkhairi da zai zo masa daga wuri mutum uku waɗannan su ya fi tsammanin su mai aikin alkhairi kuma in sun mai su ya fi murna nan ba na ɗaya wanda ya haifa idan kana da ɗa ko kana da ɗiya a lahira idan kai kana lahira shi ko yana duniya ya ɓalli wani abu na dukiyarsa ko ya ɗaga hannunsa cewa aka yi ɗanka ko ɗiyarka in ta ɗaga hannu ta ce ya rab ya rab ya rab to uku ta faɗi wannan ta nema ma ceto wurin Allah ka samu ko ya nema ma ceto wurin Allah ka samu to da me zai yi haka din in bai je makaranta ban ya ce ya rabu me zai ce kuma ya yi kamu kamu ya yi damal damal shi kanshi daga nan ya za a yayi an sa amma ta samu na kirki ta kirki ta daga hannu ta ce ya rab babana ko ya rab mamana an ce ko azaba ake ma mutum a wannan lokacin kaddara ana laɗanɗama shi lokacin da ɗan nan ya ɗaga hannu ya ce ya rab ko ɗiyan nan ta ɗaga hannu ta ce ya rab babana Allah zai ce a cece shi ta dalilin wannan ɗan da ya tuna da baban nan ya ce ya rab to kaji da wannan su ne wanda mamaci ke fatan ya mai wani abu cikin nan ba na ɗaya Nan ba na biyu abokinka wanda kuka yi abota da shi kuka ji daɗin zama tare yau ba ka raye tuna da kai ya ɗauki wani abu na alkhairi ya ma wannan kana murna da wannan fiye da kowa daga nan sai ya yanka kokannanka yan uwanka kenan na kusa waɗanda suke karib yan uwanka waɗanda suka tuna da kai saboda sun ji daɗin zamanka sun ji daɗin zama da kai suka ɗauki wani abu suka gabatar ma kun ga ɓannan ɓangarorin nan guda uku to nan mutum ya fi tsammanin alkhairi bayan ya mutu da fiye da ko'ina saura kuma in sun yi su ma za a samu amma ba kaman waɗannan in bai gana waɗannan ba to kullum ko yana cikin baƙin ciki to waɗanne irin mutane muke gina yanzu waɗanne irin mutane ne muke zaune da su su wane ne abokan su wane ne na kusan da ake tare da su ya dan fito to saboda haka ka yi jiki ka abu tun jikinka na motsi kada lokacin nan ka bari kowa ya tsere baka sannan daga ba ka ta kuka akan shimfiɗa ba amfani wannan dai shi haka yi la sati wa an shai an min jasadihi baya iya motsa komi na jikinsa wa haruma lallata ta'am wa sharab wa nika wa gairu zalika da wani wannan duka in kana so ka koma can cikin albidaya wani haya juzu'i na goma shafi na ɗari uku da talatin da shida wa ma ba da ha ka karanta za ka gani ƙala ibn kafir ba na koma baya ju'ila nisfu jasadihi law saqata alayhi baka fa ka'annama nashahathu ay al-asiba yace sai aka sa bangaren jikinsa bangare daya ko kuda ya jira a ciki sai ka ji kamar naman daji ya zo ya ci zai kamar zaki ya zauka rai zafin da zai ji in kuda ya hau jikin shi kamar naman daji ya kama shi da yake nan bangaren ko wanne sul'akar launin shahatu su ba lam yahissa biha shi kuma bangaren daya ko naman dajin ya zo ci zai kuma ba zai ji ba haka aka raba jikin biyu jiki bangare ɗaya ko kuda ya hau sai ya ihu shi kuma bangare ɗaya ko naman dajin ya zo bai ma san ya taba shi ba wa qad dakhala alaihi ba'dhum wani daga cikin magabata ya shiga wurin shi fa qala wallahi ma ji'tuka aidan yace ban zo dai in gaida ka ba wa inna ma ji'tu li wa'azika ai fi nafsika na zo ne in ma ta'ziya kan kai ce haka ashe halin jikin kai koma وعامل الله الذي سجنك fi wannan sajjanaka fi jasadika sannan kuma in gode ma Allah wanda ya saka kurkuku a jikinka ga jikinka na gani bai da amfani alladhi huwa ashaddu alayka uqubatan min kulli sijnin wanda wannan shine yafi tsananin azaba ka kai ka kowane kurkuku an kai ka kurkuku ta ma kana ci ba kana sha har kana fitowa ba wata ran su fitar da kai su ma dan san kana da amfani sai ka je kai aiki a wani wuri to nan ko ba komi ba motsi ba kowa mata sun gudu komi komi babu walamma mata lam yutafal adun bi mautihi lokacin da ya mutu lam ya tafil adun bi mautihi wannan ba wanda ya kula da mutuwarsa cewa a damu ba wanda ya ma damu da ya mutu walam yaltafit ilaihi ba wanda ya juya ya kalle shi wa ma shayyahu illa qalilun min awani sultan yace ba ma wanda ya raka shi makabarta sai malaman fada kawai waɗanda suke kawai yan fada wanda ba yadda za su yi masu aikin sarki masu sa wannan rigai dogarawa yawwa ba wanda ya raka shi makabarta sai dogarawa marasa mutuncin nan masu dukan mutane to sai su suka raka shi makabarta kada wasu ba su ji ba duka ba ko <laughs> aso yau da yuta aso yanzu suka to kowa ya gudu suka ne da malaman gidan sarki a gidan fada kowa ya tsere sau da ka ba wanda ya raka shi makabarta sai dogarai kawai suka da suka lallaba suka kai shi ma dan kansu ba shi ya taimaka wari suka lallaba suka danna gashi suka tafi suka kai can kawai suka yadda shi suka dawo saboda haka aka ce jaza'an wasaqan wannan an mai daidai da abu in kai abu daidai da yadda ka shuka aka zaka girba aka ce wai zari'ul khataya aka ce hasidul balaya man ama amaya aka ce qalbuhu amahu aka ce zari'ul khataya wanda ya shuka mugunta ya shuka kurakurai hasidul balaya to ranar girbi ko zai girbo masifa aka ce wane ne fi kowa makanta wane ne makawan makafi aka ce kalbuhu amahu shine wanda zuciya shi ta makantar da shi izari ya zuna ma littafin miskini kawai baka da amfani ba <laughs> ya ka tuno zuwa kai Eh, dama yi da wuri zai tuno wanda ko ya bata shi ba gashi da ya bato shi gida mhm. na? bajuwa a eh, ina ina wallah gajuwa to ka fita ka ce baka gidan masu godiya ka ce baka gidan masu hakuri ba dole ka bace karatu bai sauyi ka bar gidan masu godiya ka bar gidan masu hakuri yanzu baka da gida gaba daya <laughs> ko da da ne da an bai littafin kaga ya sani shi ya nemo man fanna a fa littafin ma shi ya nemo na kofin littafin yana nan kofin a bayo ya ba man kasuwar littafin gaba ɗaya ya fita gidan masu godiya ya fita gidan masu hakuri gaba ɗaya shi ba gidan da yake yanzu ya zama mabni lil majahuli kawai ko al maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu <laughs> ta sai da ka wannan shine amma ahmad wanda aka daddoka ahmad bin hanbal lamma mata kanat janazatuhu akbaru janaza fi tarihil muslimin shi ko janaza ta shi da aka yi ta dukan ba ga shi an canza ba yanzu tun yanzu shi wanda aka yi ta duka ka kulle shi mai dukan a ya mutu ba wanda ya raka shi makabarta sai dogarai shi ko wanda aka yi ta duka lokacin da ya mutu janaza shi ba za a mance ta ba tarihin musulunci yadda aka taru wajen jana'izar walamma ai unzilat rasu ahmad bin nasar al-khuzai shi ma kun san ba kere shi aka ba shi ma wancan da aka rataye shi aka yi wulakanta sanda aka sauko da kai shi bayan an gama ai min alas salib daga can kololuwa inda aka tsare shi aka rataye shi kana yawan mashhudan shi ma wata rana ce ta musamman kowa sai da ya taru wa sadaka qawlu ahmad bin hanbal rahimahullahu ta'ala daga nan ne aka gano gaskiyan maganar imamu ahmad bin hanbal da yake cewa kulu li ahlil bid'ah ku gaya ma yan bid'a duk inda kuka gansu bainana wa bainakum abinda zai bambanta mu da ku a gane mu ne su wane ne ko ku ne su wane ne shine yawmul jana'izi ranan da za a zo a mutu ranan da kowa ya mutu hina tumaru ranan da ake wucewa da gawa a hina bainakum yawmul jana'izi a hina tamurru ranan da janaza za ta wuce a ga wane ne ke bin mutum wane ne ke bin mutum a gane bare wannan gashi nan sarki ne mai iko amma an koma wanda sai kai shi makabarta sai dogarawa shi ko wannan gashi nan ana ganin shi abun nan ne amma da jana'izar ta tarihin musulunci ba zai manta da ita ba akwai bambanci ko babu na'am eh ka tuno daga can suka turo ma tek daga gida <laughs> ne da kace alkarimu mhm. to ka tuna ba da gaskiya sunan littafin alkarimu ya kabalu ta'iban a tahu sunan littafin kenan alkarimu ya kabalu ta'iban a tahu littafi ne na can ɗaya eh, na ɗan ƙarami ne a wani kawai zai ka karanta na luga shi ma luga ne za ka ji alkarimu ya kabalu ta'iban a tahu shi Allah mai karamci yana karban mai tuba duk lokacin da ya zo wurin shi shine sunan littafin alqaribu yaqbalu ta'iban atahu shike nan sunan littafin sai ku rike tunda kaga izo ya kun ga abance yanzu Allah da ya ci na na da ka da dage barasa gida ya ce a ce bai da gida <laughs> ya zama ba wuli wa wuli gaskiya da rai ta tunani ya tuno dubiha fi yawmi idil abaha ga wanda aka yanka shi kuma ranar sallah shine ragon laye shi ragon layya aka yi da shi ranar sallah shine na saba'in da ai hamsin da bakwai ko innahul khabith duk inda aka tambaye ka tarihin musulunci aka ce maka wane ne aka yi laye da shi ranar sallah sai ka ce shine ja'adu bin dirham shugaban yan jahamiya kenan ja'adu kana da ana maganar ja'ad bin dirham shine wanda bai yadda da sunayen Allah da sifofin Allah ba kwata-kwata abinda muka yi maganar nan ɗazu na mu'attala to shine shugaban mu'attalawa ja'ad bin dirham sunan shi kenan gashi can unzur majmu' al-fatawa da siyar alamin nubala da kuma al-bidaya wan nihaya shahararre ne shi ba ba karamin dan duniya bane bi ma'anar kalma yayi ma Allah fito na fito saboda ka ba bar shi ba ja'ad bin dirham قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كتاب الأوائل yana da littafi da ake cima al'awa'il ya ce awwalu man tafawwaha ku ji man tafawwaha bi kalimatin khabisa fil itiqadi farkon wanda ya buɗe baki shine tafawwaha farkon wanda ya fara faɗin kalma mai muni game da abin da ya shafi aqida a cikin musulunci ya'ni fil islam al-ja'd bin dirham shine wannan wanda ake ce ma ja'd bin dirham mu'addab marwan alhimar akhiru muluki bani umayya shi wannan dai sunan shi ne saboda haka shine mu'addibu marwan wanda yake mu'addib ne ladab malami ne mai maganar tarihi wanda yayi wannan shi kuma himarul akhir shi kuma ko alhimarul akhirul muluk shine bani umayya shine na karshen shugaban abun nan ba na shugaban sarakunan banu umayya shi mu'addib ne shi ke masa baitoci shi ke zama ne masa kaza ne masa kaza da ya shahara ya samu karfi gwamnati ta kara mai karfi ya fito ya ta maganganu shine wanda ya ce qur'ani halitta Allah ne sannan ya dawo ya ce Allah ma baya magana ce da ce wa kallama Allah Musa takliman ce ba haka bane wa kallama Allah Musa takliman ayan ya kamata ya juya ayar qur'ani ma ya ce Allah bai ma annabi Musa magana ba wai Musa ne ma Allah magana amma shi Allah bai magana aka yi ce babba ta waɗannan maganganu da aka yi to shine da'ad bin dirham sunan shi wa qala wa huwa awwalu man qala bi kun gani shine farko wanda ya ce qur'ani halitta ne ba sifa ba ce yace halitta ne wa ankara an yakuna allah qad takallama bihi sannan ya musa cewa ba zai yi ma a ce qur'ani magana Allah ba ce saboda ya ce Allah ma baya magana wa ankara an yakuna a ittakhadha allah ibrahima qalil sannan ya ce da Allah aka ce wa ittakhadha allah ibrahima qalilan ya ce sam ba haka bane Allah ba zai bai rike wani khalil ba Allah baya son wani baya cewa ya rike wani kaga dai ba Qur'ani yake rusa ba yana musu nan ya ce kaza nan ya ce kaza kamar yadda naga wani dan shi'a ya fito an turo ba ne yana cewa wai da aka ce wai wai wai wai wai menene ma Allah ya magana cikin Qur'ani ma ba udatin eh, menene ma aya eh wajwa eh, la inna Allah la yasahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha ya ce ba udan aliyu ne fauka hamma aliyu ne ce duk aliyu ne wani ce ma fi samawa ce al'adu. ya ce gaba daya wannan allahu allahu fil ardi wa fis sabi menene ayan fil ardi wa fis sabi ya ce duk aliyu ne duka wannan ya ce sun an je lahira ya ce aliyu ne kawai zai masu komi duk wani abu da za a yi an ce la ilaha duk inda ka ji la to wai aliyu ne ƙur'ani ya ce duka gaba daya nasu ne saboda haka abun nan ne shi a wannan kafin shi ma uban jihadun ne ma yan ilmul kalam haka suka shiga suka yi taimaka Allah shi shigi in an ce ga abu sai su ce ba haka ba ne in an ce Allah na magana su ce ba zai magana ba in an ce kaza an ce Allah yana gani su ce bai gani an ce yana magana su ce bai magana maimakon su bar shi inda aka tsaya yana magana ba irin tamu ba yana gani ba irin ganin mu ba ba shi kenan sun huta ba sai su Allah su ma Allah shi shigi sau da shi ma wannan aka yi zo an ce Allah na magana ya ce bai magana an ce ƙur'ani magana Allah ce ce ƙarya ne an ce Allah an ɗauki Annabi Ibrahim Khalil ya ce ƙarya ne wa Auwalu manta man takallama fi sifatillahi azza wa jalla wa ankaraha kun ji ko shine farkon wanda ya yi magana game da sifofin Allah kuma yayi musu ya ce ba haka bane qala ibnu kathir kana al-ja'd ibn dirham talaqqa hadha al al-khabith shi kuma ibnu dirham din ina ya samu ai kowane ɗalibi mugu to da malamin da ya je karatun wani shi kafin ya zama wannan mugu shi ja'd ibn dirham yayi karatu ne wurin wani malaminsa, amma fa filosofa ne shi malamin shi wannan malamin nashi yuqalu lahu aban ibn sam'an sunan malamin jad bin dirham sunan shi aban bin sam'an shi kuma ya samo wa akhadahu aban an talut ibn ukti labid bin al-asam an khalihi labid bin al-asam al-yahudi shikenan dama daga yahudu shikenan duk abin da ka ji an bauɗe an lalata an damalmala an damalmala an damalmala wallahi in ka bi ka je ka dawo to akwai hannun yahuda ciki ba da zunan muna magana ba ana maganan takariri ta hakiki muka yi magana na ce cewa mutane ga abubuwa duk da ba ba zama zan maimaita sauran maganganun ba amma ana magana ana cewa nasiruddin albani sheikh nasiruddin albani allah ya ba shi ilimin hadisi shine na abun nan zamanin nan an san abun nan dinsa amma akwai hadisan da ya ce ifai ne wasu ma duk dai yadda dai ma'aunin da za a yi amma daga baya sai ya tarajo malaman wasu waɗanda ya ce hadisan da suka sa a littafin ifai ne ko abu suna raye suka maido suna da rubutu tsakani suka yi ta tsakanin su cewa waɗannan hadisan da ya ce suna da rauni sun yadda suna sun gano amma waɗannan da ya ce da rauni ba yadda za a yi a ce masu da rauni ya ƙara duba ya ƙara duba sai ya dudduba da ya dudduba ko sai ya dawo ya ce eh gaskiya ya gano a wasu hadisai da ya raunana amma kuma bayan bincike ya ƙara gano cewa ba masu rauni ba ne sai ya yi littafi wanda yake ce matarajo nashi mujalladi biyu to mujalladi biyun na fitowa mala ya ce kafin ka kirta ido da bismillah kuke cewa ya ɓace babu littafin to me manufan idan ka tsaya kai tunani kai shuru ai sai kai tunanin me yasa aka yi haka me yasa aka yi haka kuma me yasa aka yi haka nan za a tsaya na'am gari aka yi ai na a gale haka ko ya ishe su haka ma jima ya ce a gale haka. A <laughs> rifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu wa yadurruka idza jahiltahu yau an canza ka'idan <laughs> na yau ba lawa ce yau yannan wannan yau ba koriya za a yi ba arifahu man arifahu wa jahilahu man jahilahu wa yadurruka idza jahiltahu da wancan zan ce ake wala ya durruka da jahilta ko to yau ya durruka da jahilta mhm da ka shi wannan shi kuma gashi na dan asam dan talut ibnu ukti labid ibn al-asam kun san labid ibn al-asam duk za ku ji su a cikin nuniya waɗannan suna nan tangaran kowa sai an magana labid ibn asam din shi al-asam din bin yahud din duka kowane shi kai shi da'adin duk za a faɗi sirrinsa da komi na shi amma sai a nuniya kuma ba ku da ita da yawa mhm. ibn al-auktul asam ibn al-asam ai khaluhu dan uwan mamansa ne shine dan uwan nawa shine labid ibn al-asam al-yahudi shi ma yana nan labid ibn al-asam kuma kun san ko ba ba shine ba yahudan da hayyama annabi sirri ba ma wa huwa alladhi sahara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam mugun ba yahudi ne bi ma'anar kalima to shine nan wa huwa awwalu man sai na koma baya nihayatuhu to mi abu ya ƙare ya akai da shi ƙarshe zubiya hadha al-khabith fi yawmin ay sharafin wa al-khalil fi sana kaza kaza kaza shi wannan wulakantaccen mutum an yanka shi zubiya hadha al-khabith fi yawmin sharafin a wata rana wadda take rana ta daraja wa izin da kuma abin nan ba wa khalil fi sana a wannan daraja ta abin nan ba shekara ta 124 wanda yanka shi da habihi khalid bin abdullahi al-qasari amirul iraki shugaban iraki shi yanka shi bi wasitatin ay a wani wuri da ake ce ma wasit fi yawmil adha ranar layya kamar yadda aka yi layyan nan da yana nan mu ma da sai mu yanka shi kawai mun huta ba sai mu yanka rago ma ko da mugu ne da in dai lada ake so a samu aka yanka wannan ba ya fi komi lada ba haisu ai kala lokacin da aka zo aka yi kudu idi aka gama sai ce ayyuhan nas izhabu ila abahikum kowa ya je ya samu abin layyansa ya je ya yanka ya taqabbalu Allahu minkum ina fata Allah ya karba maku wannan layya ba dama an an je idi ana jira liman ya yanka bane sai a koma a yanka kowa yanka to yanzu shi bai yanka nashi ba sai ba bai kawo rago ba sai ya ce jama'a kowa ya koma gida ya je yanka ragon shi Allah ya karba ni kuma yanzu bari ku ga ragona fa inni mudassim bil ja'd bin dirham ni kuma ragon layya ta shine ja'd bin dirham shi zan yanka innahu za'ama anna Allah lam yattakhid Ibrahim khalilan domin yariya cewa Allah bai riki annabi Ibrahim khalila ba khalil ba wala kallama Allah Musa takliman wala kallama Musa taklima suka ce Allah yace Allah bai ma annabi Musa magana ba saboda haka ni kawai yanzu shi zan yanka thumma nazala fa zabahu haka kuwa ya sauko ya shara masa wuka wa kana zalika bi fatawa ahli zamanihi min at-tabi'in kuma abin da yasa yi haka saboda fatawar malaman zamanin suka yi masa fatawa suka ce ai kai ko ba kai layya ba in kai layya da wannan matsayacin ka layyar ka tafi ma layyar kowa lada hukuncinsa a yanka shi kawai eh eh kuma tabi'ai suka ba da fatawa lokacin ba wanda zai ta a tabi'ai akwai sauransu lokacin su suka ba da fatawa suka ce duk wanda ya musu cewa Allah ya ɗauki annabi Ibrahim Khalil ko ya musu Allah yana magana hukuncinsa in ya musu nan a yanka shi to kakka bari kakka yanka shi ranar koyaushe ka bari kawai sai ranar sallah kai layyar da shi kai layyar ka ta ta kowa lada tunda ka wannan munkiri mugu fa shukira shakara lahu sani'uhu ahlus sunnati wal kuma a lokacin duk ahlus sunna wal suka dinga aiko ma shi wannan ba Allah ya sunan shi da sunan shi nan eh mu an wannan a wannan na sunan shi Khalid bin Abdullah al ya kamata ko suna a rike Khalid bin Abdullah al-Qasari shugaban Iraki a wannan lokacin malam kawai mutane suka dinga aiko da takarda mun ji daɗi mun gode kai sannan ka kai kayan ka ragon da yafi kowane rago lada da kayan ka ja'adu wanda yake rusa akida wanda yake rusa al'ummar musulmai kayan ka shi dan bid'a ne bi ma'anar kalima yanka shi da kai ka taimaki musulunci da ka ka ta fita kowa lada ya fito ko saboda haka mu kiyaye waɗannan abubuwa mu rika karanta su dan mu rika gani kun gan shi nan ma ku duba can ƙasa da aka zo ƙasa ba na gaya maku ba ku duba inda aka ciro magana sharhun nuniya lil harras mu wanda yake gashi nan juz'i na ɗaya shafi naqlan anil jaza'i min jinsil amal da aka ciro daga wancan magana al jaza'u min jinsil amal to da kai kana da nuniya duk ka san zaka ji waɗannan abun yanda aka yayi sa aka bari aka sai gobe in qaddara Allahu lana baqa goro ya kusa karewa ga dadi dai wata ran goro ya kusa cinye goron mu ba ta 58 in kaddara Allahu lana albaqa wannan yake nuna mana munin bid'a kuma ya kamata mutum ya san waɗannan abubuwa ba su da kyau Allah ya tsare mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما, وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين